وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha tara ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan yuli shekara ta 2025 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue jaura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'i wa bid'uha na Sheikh Muhammad din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin bidiyo'i da malam ya kawo a ƙarshen littafinsa wanda suke magana a kan shiga makabarta da bidiyo'in da mutane suke aiwatar da shi a makon da ya shuɗe mun kwana a shafi na ɗari uku da ashirin da shida a kan bidi'a ta ɗari da hamsin a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi shine majalisi na 204 za mu tashi akan bid'a ta 151 daga cikin bid'o'i da mutane suke aiwatar da shi idan sun shiga makabarta malam ce, assalamu alaiha bi lafzi alaikum assalam bi taqdimi alaikum ala assalam ce bid'a ta 151 shine in an shiga makabarta sai a ce assalamu alaiha aminci ya tabbata akan wannan gawan bilafzi alaikumussalam sai a yi amfani da alaikumussalam amincin Allah su ƙara tabbata ko kuma su tabbata a gare ku bi takdimi a gabatar da alaikum akan assalam kaga ai tsarin musulunci assalamu alaikum to su anan sai dai ka ce alaikumussalam kaga an juya yanda manzo Allah ya karantar da musulmi wajen gaisuwa kamar yanda Allah yayi umarni wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha duk lokacin da za ku yi gaisuwa ku yi gaisuwa da irin gaisuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muku ko ya karantar da ku ko kuma fiye da wancan sallama in mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi kaga kai wanda ya kana shi shine bi ahsana min hakina sai malam ya ce bi taqdimi alaikum ala salam sun gabatar da kalmar alaikum akan assalam maimakon assalamu alaikum sai a ce alaikum assalam kaga an samu ta'khiri da taqdimi malam ya ce wa sunnatu aksu zalika kama fi jami'il ahadith warida fil bab sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da akasin wannan da su suke amfani da shi kamar yadda ya zo a cikin dukkan hadisu da suka zo a babin yin sallama ko dai assalamu alaikum ɗaya kenan assalamu alaikum wa rahmatullah biyu kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku kenan ko shi kuma mai amsawa yana da dama zai yi guda hudu ko ya ce wa alaikumussalam ɗaya kenan wa alaikumussalam wa rahmatullahi biyu kenan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uku kenan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wal maghfira hudu kenan to duk wanda mutum yayi yayi saboda ya raya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa qad taqaddamat fil mas'ala mi'a wahid wa ishirun wannan bayanin ya gabata a matsala ta ɗari da ashirin ɗaya muka tantance shi a can baya ba bukata a dawo da shi tun da malam yana ambato bidiyo'in ne ya taƙaita mana don ya tattaro mana kwakwalenmu da hankalinmu a kansu mu gane su sai malam ya sauke layi ya ce wa shubhatul qa'ili bi hadhihi al bid'a Wa ومنهم شارع الشرعة yace shubhar mai faɗin wannan bid'ar daga su wanda yawa a shir'a sharhi shafi na ɗari bakwai da 750 yace hadithu jabir bin sulaim kaga hadisin jabir bin sulaim qala yace لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حدد ما أيكن الله تيرا بأمينكن الله تقارة أبتع أدليش بآلا ينسى فقلت شي جابر بن سليم سيتي عليك السلام عليك السلام فقال سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي مساء alaika salam tahiyyatul mayyiti ka cewa mutum alaika salam gaisuwa ce ta mamata alhadith mana yace wannan hadisi akhrajahu abu daud imamu abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan dinsa mujalladi biyu shafi na 179 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 120 wal hakim da imamu hakim a cikin mustadarar nasa mujalladi na hudu shafi na 186 ya ce wa sahahahu imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce wa wafakahu zahabiyu imamu zahabi ya dace da shi akan hukuncin da imamu hakim ya ce wa hadisin hadisi da ingantacce wa huwa kama ya yace kamar yadda imamu zahabi da kuma hakimin mai naisaburi suka faɗi akan hadisin haka ne kalar al-khattabi imamu al-khattabi a cikin sharhin da yayi aunin a cikin ma'alimus sunan na wato sharhin dewa sunan abi dawud sai yake cewa wa innama qala zalika alqawl manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya faɗa haka ne minhu daga gare sa isharatan ila ma jarat bihi al'adatu ishara ne zuwa ga abinda al'adar larabawa suke yi kafin zuwan musulunci minhum fi tahiyyatil amwat yace wajen gaisuwa ga mamata shine suke cewa alaikumus salam ya'ani fil jahiliya yana nufin a lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci to kaga mu yanzu kuma musulmai ne ba zai yi a ɗauko abin da aka yi a lokacin maguzanci a ce a ci gaba da yin shi yanzu ba ana fahimtar wannan malam ya ci gaba da cewa malam khaffabi ya ce i kanu yuqaddimuna ismal mayyiti ala du'a'i saboda su a lokacin jahiliya suna gabatar da sunan mamaci akan addu'a wa huwa mazkurun fi ash'arihim ka qawli sha'iri yace wannan yana ambatuwa a cikin waƙan larabawa kamar yadda mawaƙi ya ce عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما يتي عليك سلام الله قيس بن عاصم واتو كي قيس بن عاصم أمنتم ألا يتبت أدريك ورحمته ما شاء أن يترحما دكما رحمر ألا يتبت أكنك متكر ya ga daman ya tausaya maka sai ce fa sunnatu amma fa imamul khattabi yace abin da yake a sunna la takhtalifu fi tahiyyati al-ahya'i wal amwat sunna ta manzo Allah bai bambance tsakanin gaisuwar rayayye da matacce ba saboda haka in ka bambanta kana bukatar ne dalili kuma babu shi وأيده ابن القيم في التحذيب إمام ابن القيم الجوزية شيما يقرف فوانا مجانا أسكن التحذيب وعلي القاري المرقات haka shi ma aliyu alƙari a cikin almirqat mujallaji na biyu shafi na ɗari hudu da shida zuwa shafi na ɗari hudu da arba'in da tara akwai shi a wurin faraji huma malam ya ce to in kana buƙatansu ka koma ka yi bincike a kansu bidiya ta 152 malam ya ce alƙira'atu ala maƙabiri ahalil kitari za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'un bima 'amiltum وذلك على الله wai a karanta in ka zo kabarin kiristoci da yahudawa wai ba suke cewa za'amal lazi da kafaru allai yi ba'asu wai in ka je kabarinsu da wai ka ce za'amal lazi na kafaru wa'anda suka kafar cewa allah sun raya cewa allai yi ba'asu cewa ba za a taɓa tada su ba kun a musu bala tabbas wa rabbi la tub'athunna na rantse da ubangiji na wallahi za a tada ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sa'annan wallahi sai an ba ku labari akan ayyukan da kuka yi a duniya kuka mutu cikin kafirci wa zalika ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a wurin Allah suka ce wai ka karanta wannan aya ta cikin suratul tafabun malam yace istahabbahu sharhu shir'a wanda ya rubuta ah, sharhu shir'a shi ma yana ganin cewa wai mustahabi ne a shafi na 568 malam ce, wala asla lahu fi sunna wannan magana ba yi da tushe na sunna bal fiha khilafuhu malam yace a cikin sunna akwai sabanin haka faraji mana yace ka koma al-mas'ala matsala ta 125 shine ubshirukum bi'azabin min nar ana ganewa ai mun karanta shi a baya cewa in ka zo wucewa a makabarta na kafirai din ka je sai ka ce ubashirukum bi azabin min nar ina muku abushara ta azaba ta wuta kaga wannan ya nuna maka confirm duk mutumin da ya mutu a kristanci ne ne shi duk mutumin da ya mutu a yahudanci menene shi rabuta kaga manzo Allah ya faɗi to sai wani ka samu wani a yau wai yana tantama mutum ba ya mutu a yahudanci ko a nasaranci wai sai ka ce ai ba wanda ya san ne ya mutu wannan tana faɗa da faɗin Allah da faɗin manzo Allah ne Allah ce innal ladina kafaru wa matu kuffar falan yaghfir Allah lahum wanda suka kafirce wa Allah suka mutu a cikin kafirci Allah ba zai taɓa yafe musu ba sai kuma ka ce aya za a ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yasma'u bi yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa dakhala an-nar babu wani mutumi da zai ji labari na sa'annan ya ƙi yin imani da ni yahudiyun am nasaraniyun wannan mutumin ba yahude ne ko ba nasari ne sun lam bi sa'annan ya ƙi yin imani da ni illa da khalan na manzala ce a ce wannan mutumin ɗan wuta ne sai kuma ka zo kana ta ne. to shi kuma ne yace sunna ya karantar da akasin haka bid'a ta 153 الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة ما لن يتشيون وأزي أكم منبري دكان كجيرو أما أما قبرتا أدري نا goma sha uku sha hudu sha biyar kaga akwai haske ko sai mutum ya tsaya akan kujera wai yana wa'azi to kaga irin wannan kaga sai dai kira aljanu yan boyi eh, to nan ne matattaran su ko to kaga nan shi ma wannan yana daga cikin bidiyo'i mutane suke aiwatar da shi mala yace ka duba al-madkhal na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 268 Allah ka shirye da mu malam yace bid'a ta 154 الصياح بالتعليل بين القبور إيه نهيللا لك مريا وجن karanta هيللا tsakanin kabarruka yanzu mutum na tafiya na kabari ne nan kabari wa idan ya zo da sai la ilaha illallah in ya kara zuwa wajen wani kabari nan kabari nan kabari shi yana tafiya a tsakiya sai kara la ilaha illallah ya ɗaga murya in ya ƙara zuwa wajen wani kabari zai ce la ilaha illallah da ƙarfi a siyahu ihu daga murya to kaga akwai matsala wannan yana daga cikin bidiyo'i da suke koya wa mutane sai malam ya sauke layi yake cewa laqad ra'aytu dhalika min ahadihim ghayra marratin yaqifu sabaha kulli yawmin قبيل طلوع الشمس قائما على قبر فجمع بين محرم وبدعة مالن يتي ني انجي إمام ناصر الدين الباني يتي ني كينا tabbas laƙad ra'aitu zalika ni na ga wannan min ahadihim daga ɗaya daga cikin masu irin waɗannan bid'o'in ghaira marratin ba ma so ɗaya ba yaqifu sabaha kulli yaumin, yana tsayawa a wayewar garin kowace rana qubayla tulu'i isham duk da hudowar rana qa'iman ala qabrin yana tsaye akan wani kabari to kaga wannan kuma yana wannan kaga shine sai malam yace jama'a baina muharramin wa bid'atin ya hana ya hada tsakanin abin da yake haramun ne da kuma bid'a daidai ne lokacin da rana za ta hudu ko kaga an haramta shi kuma ga bid'a da yake yi na tsayawa yana cewa la ilaha illallah kaga ya hada lokuta guda biyu kuma aiki guda biyu kaga shi laifi kan laifi Allah ka shirye da mu malam yace bid'a ta 155 tasmiyatu man yazuru ba'd al-qubur hajjan kiran duk wanda zai ziyarci wasu daga cikin makabarta wai sai a ce mai alhaj wai wane maziyarci ne alhaj kaga aka ce alhaj bi ma'ana azza'ir wato ai wane alhaji ne kamar yadda dai mutum ya je aikin haji ba sai a ce mai alhaji ba to wai in mutum ya je makabarta wai sai a ce mai alhaj wai wani alhaji ne to kaga wannan shi ma yana daga cikin bid'o'i qala shaykhul islam ibnu Taimiyya ya faɗi a cikin al-ikhtiyarat abuna al nasa mujalladi na farko shafi na shafi na 181 malam yace wa yu'azzaru man yusamma man zara mashahid hajan. malam yace ana yin ta'aziri shine lajabtarwa ga duk wanda ke kiran wanda ya ziyarci makabarta ko matattara da ake sanya ƙubbobi na shehunnai wanda sufaye suke zuwa su ziyarci malamansu a wajen wai a ce mai hajan. wani ai yi aikin haji ko mahajjaci ko maniyyaci illa an yusamma hajjan bi qaidin malam yace sai dai a ce mai hajjan wato maziyarci bi amma an masa da baibayi ka wa kuffari ya yace in ma ka faɗi sai dai ka ce wanda ya ziyarci kafirai da batattu ana ganewa ya ce in ma ka faɗi to sai ka haɗa shi da wannan Don kada wani ya fara tunanin a aikin hajji ake yi ana ganewa ya ce sai dai ka haɗa shi da wannan kalmar wa man samma ziyarata zalika hajjan duk wanda ya kira irin wannan ziyarar da suna aikin hajji au ja'ala lahu manatik ko kuma ya sanya mata wato tana daga cikin aikin da ake yi na kaman aikin hajji fa innahu dhallun mudillun ibnu taymiya yace wannan mutumin batacce ne batarwa walaysa li ahadin an yaf'ala fi dhalika ma huwa min khasa'is hajj albayt baya halatta ga wani ya aiwatar da wani abu wanda yake keɓantaccen aikin ɗakin ka'aba ne ya zo ya jingina ma wani waje ai aikin hajji dai duk inda ake a ina ke yin shi a makka ko haka ko a madina ba a yi to kaga aikin da ake a ka'aba kaɗai a makka sai kuma ka zo ka jingina shi zuwa ga kabari kaga wannan yana ƙoƙarin kiran mutane ne a bautatawa mai kabarruka Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da bayani malam ya ce bid'a ta 156 irsalu salami ila al-anbiya'i alayhim assalam biwasifati man yazuruhu irsalu salam aikawa da sallama ilal anbiya'i zuwa ga annabawa alaihi musallam amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su bi wasifati man yazuruhum ta hanyar wanda zai je kamar Madina ni ba labari aka bani ba ni na gani da ido na ne a Madina ana ganewa mun zo wucewa wajen yin sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ina kallon wani ya ciro takadda irin wannan takaddan. irin su bayan nan ne ya ce wannan sallama assalamu alaikum yana kokari yana haka yana so ya jefa da askaran da ya rike hannunsa sai takaddan ya fada a kasa ya fashe da kuka wato an hana shi tura manzo Allah sako ni ba labari a kan ba ni na gani ne da ido na ana ganewa to kaga irin wannan kuma wai duka da sunan ibada in ka ce ma wani zan je umara sai ce in an je a gaida mana da manzan Allah a aka su baye suke yi ko A akida ne na su baye da kafiriya da tijjaniya da na kashifandiya da sauran duk abin da ɗinsu haka za ka ga suna yi duk tsurku sufiya da sifati amma duk suna yin wannan wai sai a ce ma in ka je ka gaida min da manzan Allah ka ce wani na gaishe ka ana ganewa to shi shine malam yake magana da wannan sai malam ya ci gaba da cewa bid'a ta 157 insirafun nisa'i yawmal Juma'a li muzaratin fi salihiyya bi dimashq malam yace insirafun nisa' yawmal Juma'a mata ranar juma'a suna fitowa limuzaratin fi salihiyya wajen ziyartar wasu bayan Allah nagartattu da aka ajiye suke ganin cewa wane da wane akwai ma kabarin annabi kaza a wuri kaza ana zuwa na musamman da shehunai suna zuwa a wajen a garin dimashi wa hunna fi zalika rijal mata ma maza ma suna zuwa su yi hadaka da su dan mata ne zalla suke yi to maza ma suna zuwa su yi hadaka da su ala tabaqatihim a bisa kowane namiji tabakarsa da kuma tabakan kowane shehi haka za su je nan a je can wancan su je can wancan su je can haka suke yi in ka je kasashen larabawa za ka ga yadda suke yi irin wannan musamman ranar alhamis wasu suna shiga su kwana ranar juma'a da daddare ɗaya makabarta ani na sha gani a sudan da labari aka bani ba da sassafa inda za ka fita za ka wuce da makabartu za ka ga mutane na fitowa mata da maza daga makabarta sun kwana a wurin sun kwana a wurin an je wajen ƙubbobin shehunai an je neman madad a wurinsu masu neman ƴaƴa su je wajen masu neman aure su je wurin da makamanta haka shehu ne zai ba su ana ganewa to wallahi wani abin in ana magana za ka ce almara ne akwai lokacin da muka je kafila daga jami'a jami'a duk hutu tana kwasan ɗalibai ta zagaya da su ƙauyuka na larabawa tunda ana hutu wasu a tura su makarantu su karantar da yaran larabawa a secondary school da makamancin haka wasu kuma a masallatai a basu dama su yi hudu ba da sauransu to mun je madinatu shandi yana da boda da nisara mun zagaye ƙauyuka arba'in da ɗaya a wannan tafiyar ni ne shugaban ɗalibai na wannan tafiyar Allah ji kan Ismail wani ɗan Nijar suka yi ta mana cawai ne ya mu muke magana a kan tauhidi ya kamata su yi magana a kan zaluncin da shugabanni suke yi na ƙwatan zakka a hannun talakawa da manoma wai mu daina muke magana a kan tauhidi sai malam ismail Allah ya ji kansa sai ya ce kun ce mu daina yin wa'azi a kan tauhidi ya ce mun je wani ƙauye muka je wani ƙubba muka tadda wani mutumi ya zauna irin zaman tuwo an gane irin wannan zaman nan ya zauna a jikin ƙabarin wani shehi yana cin ƙasan kamar tuwo ba him yana sawa a baki yana ci ya ce da ya gama ci ya koshi ya yi tatin ɗinsa sai ya ciro leda a aljihunsa ya ɗibi ƙasan yana sawa ya ɗaure ya sa a aljihu su masu faɗin suka kwashe da dariya suka kyalkyale da dariya sai ce to irin wa'annan mutanen kuka ce wai kan musu magana akan tauhidi sai suka kwashe da dariya to muhallin shahid wani abin in ana gaya maka suna yi wallahi in ba ka gani bane za ka ce ƙarya ne to alhamdulillah mutane ma yanzu sun gaskata saboda social media ya tona asirin da yawa abubuwan da suke yi Allah ka shigar da mu su kuma masu yi Allah ka ganar da su malam ya ce ka duba islahul masajid shafi na 231 bid'a ta 158 ziyaratu afaril anbiya allati bisham malam ya ce bid'a ta 158 ziyaran wurare na annabawa allati bi sham wanda suke sham kaga har akwai magana da suke jingina masallacin da suka ce akwai gawan annabi yahaya alaihi salatu wassalam a wannan masallaci ana ganewa to kaga duka shi ma a sham din yake to wannan suna jingina irin wannan akan cewa ana zuwa irin wararen nan ana zuwa a kai ziyara na musamman misla magharatul khalil alaihi salam wajen da suke cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya shiga ya zauna kaman kogo yana zama a wurin sun ce ka kai wajen ziyara Wal'asar talata التي بجبل قاسيون في غرب الربوة yace da kuma wurare guda uku wanda yake wurin dutsen kasiyun a wato garb shine a yammaci na arrabuwa malam yace ka duba tafsirul ikhlas shafi na ɗari da da sittin tara. duka wannan ta ana zuwa wai na musamman za a je ganin annabawa wuraren da wai tarihi ya ce akwai annabawa a wurin da makamancin haka kaga duk tsare da ne kamar a misira da za a ce ma je akwai wurin da za ka je ka tadda wai za a ce maka wajen gawan annabi musa ne ana ganewa can kuma a ce maka wajen gawan annabi yusufa ne can kuma za ce maka nan ma wajen gawan wato imamu shafi'i ne haka za ka yi ta jin kare da ki eh, tabbas imamu shafi'i a misira ya rasu ana ganewa amma za ce maka akwai wurare kaza za ce maka wannan kaza haka daga nan sai ka koma bautan kabari ba bautan Allah ba a mutane da suke kwance a wurin ai su suke bukatan addu'o'inka ko kai kuma kake bukatan kai ma ka gyara alakarka da ubangiji me sirrin da yasa manzo Allah ce ka dinga ziyartar makabarta yace fa innaha zakirukum al-akhirah zai sa ka tana da lahira ana fahimta yanzu Allah ya ji kan shugaban kasa ne eh, ne marabus a general Muhammad Buhari da Allah ya masa rasuwa shekaran jiya kenan ko ko jiya ma jiya ko Allah ya gafarta masa akwai Dr. Abdullahi ɗan kaba shi ma yau Allah ya masa rasuwa a Kano muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe musu ya sa aljanna makoman su da suka yi na alkhairi Allah ya karba musu kuma kurakuran su Allah ya yafe musu wannan mun malamin shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa haduwa na da shi na ƙarshe shine lokacin da Africa TV 3 sai anniversary na shekara goma sha biyu a nan muka haɗu bayan rabuwana da shi a Sudan saboda a sudan ya yi fiye ɗinsa ba zan manta ba lokacin mana tsaye ni da shi da malam murtala jos har ma ya sayi mana nonon raƙumi guda shida ya ɗauki guda biyu ya bamu mu kowa biyu biyu Allah ya ci kansa da rahama Allah ya yafe masa alkhairin da ya karantar da al'umma na sunna Allah ya karɓa masa kurakuransa kuma Allah ya yafe masa mutuwan malamai wato kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake magana alama ce ta tashin alkiyama ana kakkaɗe ƙasa daga gefanta shine ana a kakkaɗe ƙasa daga gefanta shine alama mutuwan malamai kaga a satin da ya shuɗe bijimin malami na sunna shi ma Allah ya masa rasuwa a sheikh al-doktor rabi' Ina hadi al-madkhali to kaga a hankali a hankali kamar yadda manzo Allah ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas Allah baya karbe ilimi a ce ya zare shi kamar yadda ake zare fata dabba daga jikinta ya zare daga mutane sai ce walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama yana karbe ilimi ne da dauke malamai idan aka dauke malami ya mutu to ilimin ya tafi sai dai abin da ya bari na ragowa na ilimi amma ya tafi da kayansa kuma ba za ka samu irinsa ba sai dai mai kama da shi amma ba irinsa ba kuma Allah ya kafarta musu gaba kika Allah kuma ya rahamshe sa shi kuma shugaban mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai burabus Allah ya ji kansa da rahama ya yafe masa kurakuransa ya kafarta masa sai dai kuma abin takaici an samu yara ƙanana matasa da wauta da kuma maguzanci suna fitowa cikin titi wa har suna murna wai shugaban ƙasa wane ya rasu ka jira na babanka haka ne? to jin ranar da babanka ya mutu in ma aka fito aka yi dariya babanka ya mutu sai ka ji abin da kake faɗi ina fata an gane duk wanda Allah ya ɗaura masa jagorancin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu in mutum ya riga ya mutu to a yi taka tsantsan akan magana a kansa akwai hadisi ingantacce hadisin na na aishatu akwai kuma wata ruwaya ta a ruwayar ta shaiba a namanta sunan sahabiyar amma bintu shaiba na manta sunanta na farko bintu shaiba ita ita ma ta ruwaito ruwaya imamu abu dawud al-fayalisi a cikin musnadinsa ya rawaito hadithin imamu abu dawud ya rawaito hadithin haka imamu nasa'i haka imamu Sabarani, haka imamu ibnu abid duniya a cikin littafinsa a samt ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم halaka su'in an ambaci a wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani mutumi ya yi mummunan cikawa sai manzan Allah ce la tazkuru bi su'in kada ku ambaci ɗan uwanku da suka mutu da mummuna suka yi mummunan cika ku ambace su da mummuna kaga anan doka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa ba a zagin mamaci saboda ne ya abin da ya riga yi ya riga ya wuce ka bar shi tsakanin shi da ubangijinsa wannan shine irin kuskuren da mutane suka yi yasa imamu Hassan al-Basri akan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yake cewa in an tambaye shi akan Hajjaj sai ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هداد أن رويته إمام الترمذي أتكن جامع إنسا يا رويته أثري إن تتشي cewa ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin shi da hannunsa daga ciki akwai sa'idu bin jubairu amma hasan al ya ce da ya yi kwanta ya yi mafarki sai ya ga hajjaj a mafarkinsa sai yake ce mai ya hajjaj ma za fa'ala bika rabbi ya kai hajjaj mai ubangiji na yayi maka sai ce wannan nas anna Allah la yaghfiruni mutane suna zaton wai Allah ba zai gafarta mun ba faqad ghafarani ni kuma ya gafarta min tun daga ranar Hassan al-Basri in an tambaye shi akan hajjaj baya bada magana duk da waye ya mai addu'a mummuna ya mutu shine Sa'id bin Jubair saboda ya sa an kashe shi kuma Sa'idu bin jubair ya ce kai ma za ka mutu ya mai mummunan addu'a tazaransa da mutuwar sa'id bin jubair kwana goma sha biyar yana kwance kawai wani abu ya zo ya cije shi a hannu aka rasa menene ya cije shi a hannu hannun ya dinga riɗewa ko nama aka sa naman masu ya riɗe a wurin da mutuwar sa'idu bin jubairin mutuwar hajja ta zaransa kwana goma sha biyar amma duk da haka ga abin da hassanin zafiri ya faɗi saboda haka kaga ba ka yi wa Allah shishigi a cikin al'amari nawa tsakaninsa dawa bawansa ana fahimta abin tausayi ne da za ka tausayawa mutum duk mutumin da ya jagoranci al'umma abin tausayawa ne ko da su ba su tausaya maka ba kai ka tausaya musu saboda gamuwarsa da Allah nauyin adadin mutanen da ke karkashinsa sai Allah ya tambaye shi akai to abin ka tausaya masa ne ba abin da za ka fito har ana murna yara matasa suna abin nan to kaga wannan ba tarbiyya ba ce ta addinin musulunci kuma ba tarbiyya ba ce ta mutanen arewa wannan sun yi barbaran wani tarbiyya mummuna saboda haka masu yin wannan Allah ya shiryar da su Allah kuma ya ganar da su ya fahimtar da su cewa wannan ba daidai ba ne addinin musulunci bai yadda da irin wannan ba wani zai iya fesa maka shubha cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da gawa aka yi ba alkhairi akan ta yace wajabat wata kuma aka wuce da ita aka yabe ta da sharri yace wajabat yace ku ne khalifofin Allah a doran ƙasa to shi kuma yace kada ku ambace ta da mummuna an ana fahimtar wannan to ka gane shi ne sai malamai suke cewa fiƙin hadisin ne. duk lokacin da aka sami mutane mutum ya yi mutuwa mummunan cikawa sai a ce wani muna jiye masa gamuwarsa da Allah amma muna fatan Allah ya yafe masa saboda ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha Allah baya yafiwa in aka yi tarayya da shi amma duk wani laifi da yake kasa da shirka Allah na yafewa wanda ya ga dama duk laifin da ba shirka bane Allah na yafe wanda ya ga dama to kaga sai ka takaita akan wannan ka ce ababen nan yayi na alkhairi Allah ya yafe masa wanda ya kuma na kurakurai Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama ya yafe masa kurakuransa ana fata mun gane to wanda yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimce shi kyakkyawan fahimta malam ya ce bid'a na 159 a kan shi za mu kwana ya ce ziyaratu kabril jundi al-majhul aw shahid al-majhul ziyartar makabarta ko kuma kabarin eh, wato soja wanda ya shahara ya mutu a wurin yaki ya ce misali irin general wane ko kaza wane ya shahara a wajen yaki sai a je au shahid ko kuma abin da suke cewa a shahidin majhul wanda su suka laƙaba mai kalman shahid don ka ce wane shahidi ne kana nufin ɗan ina kenan aljanna sai dai ka ce wane muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa ai fata kake ba wanda ya gaya ma Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ana fahimta kuma wanda shine aqidan ahlus sunnati wal jamaa in mutum ya mutu akan wani aiki da manzo Allah ya yi ishara akan mutum ya yi shahada sai mu ce muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa ko muna roƙa masa gafarar Allah kuma Allah ya karɓi shahadarsa wannan shine daidai amma irin wannan kaga yayi kama da aiki na Yahudawa da Nasara su ne ai suke zuwa na musamman wanda ya mutu yana da soja babba ko a ce an kawo mai wani musamman na girma daban ana ganewa sai ce to irin wannan shi ma yana daga cikin abin da mutane suke yi na bid'a ba daidai ba ne. Allah ka shiryar da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa ababen da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda kuma muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana shugaban ƙasarmu mai murabus da ya rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa mu al'umma da Allah ya jarace mu da mutuwarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu haƙurin wannan jarabawar iyalansa kuma Allah ya ba su ladan wannan haƙuri da za da abokansa da ƴan uwansa da al'umma ga baki daya wannan bajimin malamin Dr. Abdullahi yan kaba da Allah masa rasuwa yau shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa karatuttukan da ya karantar da al'umma na alkhairi da fatawoyin da yi Allah ya karba masa a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira ya karba masa mu kuma kada ya da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu hanya madaidaiciya kada kuma ya haramta mana ladan ta'aziyarsu ya yafe mana mu ma kurakuranmu kowa a cikin mu nan yana da abin da yake nema a wurin Allah Allah ya sada shi da shi na alkhairi da shi da zuriyarsa da baki daya akwai abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah ya kare shi da zuriyarsa daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida a aljanna ya albarka ga zuriyarsa ya albarka ga dukiyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk